الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكما ترى غربي الثاني hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 435 wanda ya daidai da tara ga watan february miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2014 gashi kuma allah Ta tabaraka wata Allah ya sake maishe mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna da cikin littafin mu mai albarka littafin riyadu salihin ba ku manta ba jiya mun faro dangane da kitabul istighfari mun muna cikin babu la'amri bil istighfari wa fadalihi babi mai bayanin umarni da yin istighfari da kuma falalar yin istighfari din to Allah ya taimaka mana yau za mu tashi hadisan Abdullahi dan Abbas ya ce wa nimna Abbasin radiyallahu anhu ma qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Malla lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli diqin makaraja, wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasibu rawahu Abu Dawuda wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi dan Abbas eh Abdullahi eh dan Abbas ko Abdullahi dan Abbas yarda Allah tabbata gare shi an karɓi wannan hadisin daga abdullahi ɗan abbas yarda allah tabbata gare shi ɗan abbas ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce mallazimal istighfara duk wanda ya lizimci neman gafarar allah ya lizimci yin istighfari menene lizimtar abu wato ka zauna yi ne ko da yaushe duk wanda ya lizimci yin istighfari neman gafarar allah ja'alallahu lahu Allah zai sanya mishi min kulle diƙin ga kowane kunci makaraja Allah zai bashi mafita duk abin da yayi kunci ana debe makiya suna nan sun kasa ido ga karun ga kan sai mun ga yadda wani zai kaga abu yayi kunci kenan ko to Allah ko zai bada yadda suna ko shirin ganin yadda za ka yi Allah zai bada mafita Allah ka ba mu mafita ga dukkan al'amuranmu mu wa min kulli hammin kuma ga kowace irin damuwa faraja Allah zai kawo buɗi duk halin da ka shiga na damuwa da baƙin ciki to Allah tabaraka wata Allah zai baka buɗi Allah zai baka eh zai kuranye ma bakin cikin wa razaqahu kuma Allah zai arzita shi min haythu la yahtasibu ta inda baya zato rawahu abu dawud da imam abu dawud ya rawaito shi kaga hadisi kan ma'ana ta mai kyau sai dai isnadin sa akwai matsala hadisi ne da ifi domin cikin isnadinsa an ce akwai wani da ake kira alhakamunnu mus'ab hakam dan mus'ab shi hakam ɗinnan malaman hadisi sun yi hukunci da cewa majihuli ne kaga hadisin majihuli kuma da ifi ne koko duk hadisin da majihuli yake cikin isnadinsa wannan hadisin da ifi ne don haka duk da yake ma'anar wannan hadisin tana da kyau amma dai shi wannan hadisin na ɗan abbas Da ifi ne saboda me saboda majahulin da a cikin isnadinsa alhakam dan mus'ab amma kuma wasu hadisai sun zo da masu ma'anatai kaga ba za mu yi riko da wannan ba sai mu yi riko da waɗanda sun ka inganta da hadisin ya inganta abin da yake karantarwa shine kwaɗaitar da musulmi ga lizimtar istighfari wani lokaci naka kamar hadisin da na kawo muku jiya ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lanya ta tahassara ahlul jannati ala shay'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkuru nasmallahi fiha yan aljanna yan an kasa su aljanna gobe kiyama ba abin da suka tunuwa su yi nadama illa sa'ad da ta wuce musu da suna duniya da basu ambaci Allah ba cikinta wani lokaci wanda basu yi zikirin Allah ba kaga istighfar yana daga cikin zikiri to shi ɗayan aljanna ka tuna su yi nadama ina fatar kun fahimta amma in banci ne ba wani abu na duniya da ya kubuce musu wanda suka shiga aljanna su ko tuno da shi kaga ashe wannan na nuna mana muhimmancin istighfari duk wanda ya lizimci istighfari ya fake yi na yi. to Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda annabi ya ce Allah zai bashi waɗannan abubuwa guda uku na farko Allah zai sanya mai mafita ga kowane kunci sadda duk abubuwa sun karin caɓi Allah zai bada mafita ina fatar kun fahimta ashe kenan duk wanda ke son Allah ya bashi mafita ga al'amuran sai ya lizimci istighfari sadda dukkan ga abubuwa sun rin cabe ma to alamar kenan zunubai sun yi ma yawa kuma baka istighfari amma in ana istighfari to Allah tabaraka wata ta'ala zai bada mafita ga duk abin da ya wuyata na farko sannan na biyu ga kowace damuwa kowane bakin ciki kuma Allah zai kawo buɗi duk abin da ya zo ma na bakin ciki in kana istighfari Allah Ta baraka wa ta'ala zai yaye shi Allah ka yaye muna bakan cikinmu. sannan na uku kuma Allah zai arzita shi ta inda baya zato don haka ina inda talauci yawa yawa ashe daga cikin abin da ke jawo talauci akwai saba ma Allah zunubai daga cikin abin da ke kurar talauci ya kawo wadata shine istighfari don haka mu yawaita istighfar duk wanda ke son Allah ya arzita ta inda baya zato yanzu dan kasuwa in har za a bashi arziki ta ina yake tsammanin samun arzikinsa ta hanyar kasuwancin nan da yake yi ma'aikacin gwamnati shi ko ta ina yake tsammanin in har za a bashi arziki arzikinsa ya fito ta gefen aikin nan da yake yi haka ɗan siyasa ta gefen siyasan nan to wannan ya saba al'adar Allah ba dole ne dan inda kaka zato Allah ya arzita ka ba a faki istighfari kawai inda baka zato unexpected inda baka zato can ta can Allah tabaraka wa ta'ala zai buɗa ma hanya ka samu arziki ina fatar kun fahimta amma sababbi ya istighfari wanda ya faki istighfari to da hadisin ya inganta abubuwan da yake karantarwa kenan ko dai bai inganta ba ai mun ji wasu sun inganta ko kuma za mu ji ga wasu nan ta duk masu nuna falalar istighfari don ko wannan bai inganta ba dai saura sun inganta amma dai wannan kusa mai dadun hadisi ne da ifi to ya ce wa an ibn mas'udin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilai ghufira dhunubuhu wa in kana qad farra min az-zahfi rawahu abu dawud wa tirmidhi wal hakim wa qala hadithun sahihun ala shart al-bukhari wa muslimin Allah ya gafarta mishi wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi dan mas'ud yarda Allah tabbata gare shi dan mas'uda ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man kala duk wanda ya ce wanda ya karanta wannan istighfarin ya ce astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai. za sauki ko astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai alhayyul qayyum kuna iya musu damma ko ka ce alhayyu mu? ko kuma ku yi musu nasba alhayya alƙayyuma duk wanda kai yayi na fatar kun fahimta me ma'ana wannan istighfarin astaghfirullah ina neman gafara Allah ku dibi Allahan nan kakku yi kuskure kakku ce astaghfirullah astaghfiru fi'ili da fa'ili ne ai astaghfiru ana ina fatar kun fahimta fi'ili da fa'ili don haka Allah maf'ulun bihi ne in ka ce astaghfirullahu kayi dolgi in akwai malamin hau nan sai ya ma bulala astaghfirullah ina neman gafara Allah allazi Allah nan da la ilaha illahu babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi alhayyu wanda yake shi Allah nan rayayye ne alƙayyumu mai tsayuwa ne da rayuwa ko mai tsayuwa ne da kula da al'amuran bayansa wa tuba ilai kuma ina tuba zuwa gare shi kaga ka yi istighfari kuma ka tuba na fatar kun fahimta me bambanci tsakanin istighfari da tuba istighfari kamar yadda na ce muku nema a rufe ma zunubanka ba ga zunuban ba kamar an aza zunubai bisa kamar yanzu wannan shine zunubi dama kuma zunubi haka yake baki kirin to kamar ga zunubi nan to sai a samu wani abu sai a mai haka yanzu wanda ya zo wanda ya waɗanga da na shigo da baya sun san akwai wani abu nan kaga ba mai ganewa to shi an ma'ana istighfari a rufe a rufe ma yan an ka rufe ma'ana a rufe nan ne yanga gobe kiyama kaga ba ta da labari an rufe ina fatar kun fahimta shi an ma'ana istighfari kana neman Allah ya rufe ma banka. kada Allah ya tona su gobe kiyama yau mutum sara'iru to a rufa kada a buɗa shi istighfari tuba kuma Abin da attuba shine dawowa taba bi ma'ana raja'a ya dawo mutum ne duk wanda ya saba ma Allah kaga yayi tawaye ga Allah ai ko ya zan dan tawa Allah ya ce kada ai sai ka te kai kai tawaye ko kai da'a kai tawaye Allah ya ce ai sai ka ki kai zaman ka mindan dankes kun ba wani uzuri da ya hana ma yi kai da'a ko kai tawaye tawaye to sabon Allah yan an ka saba wanda duk ya saba ma Allah ya zan dan tawaye ga Allah da can ka fanɗare ma ubangijinka yanzu ka gano ba daidai bane ka dawo to shi tuba ai arju anil ma'asiya shine taubatun taba bi ma'ana raja'a da can ka fanɗare ma ubangijinka to yanzu ka dawo shine tuba ina tuba ma'ana ina dawowa da can na fanɗare yanzu na dawo Allah na dawo a karɓe ni akwai bambanci tsakanin istighfari da tuba ko babu to shi yasa ake son a haɗa su kaga nan sai annabi ya haɗa su ko yace astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ina neman gafara Allah wannan da babu abin bautawa da gaskiya sai shi wanda yake rayayye ne shi Allah alqayyum kuma mai tsayuwa ne game da al'amuran bayi wa atubu ilai kuma ina tuba zuwa gare shi Allah duk dariwar da ya sanna yanzu na dawo ina fatar kun fahimta to annabi ce duk wanda ya faɗi haka gufirar zunubuhu ana gafarta zunubansa wa in kana ko da ko ya kasance kad farra zahafi ya yi gudu ne daga fagen fama in ko ya gudano daga fagen fama gudu daga fagen fama jama'a ƙaramin laifi ne ko babba a ta yaƙi tsakanin musulmi da kafirai sarkin musulmi ya ji al'ummar musulmi sai ka gudano kai musulmi kawa musulmi yawa kafirai gudu matukar dai ba nan sun ninka mu fiye da biyu ba in sunnin ninka mu fiye da biyu nasin qur'ani ya ce babu laifi in mun sheko amma kuma in mun tsaye Allah zai ba mu taimako kamar da ya faru ga sahabbai da sauran bayan Allah amma dai nan in sun ninka mu sama da biyu babu laifi in mai musu gudu to ba ninka mu sun kai ba sai ka yi gudu alƙur'ani ya faɗa mana cewa babban laifi ne wanda duk ya gudu yana da da hushen Allah ya ce ya ayyuhal na amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahafan fala tuwalluhumul adabar sai ya ce wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin sai ce faqad ba bi gadabin min Allah ba nan ta tsaya ba wa ma'awahu jahannam kaga magana ta ɓaci wa bi'sal masir Allah shi kare mu ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'anda sun kai imani idza laqitumul ladzina kafaru in kun ka hadu da waɗanda na kafirta in kun ka hadu da kafirai zahafan suna masu zaman dako in kun ka hadu da kungiya ta kafirai to falatu walluhumul adbar kar ku juya musu bayyakin kuma ana kar ku yi musu gudu wanda ya sheka baya juya baya ba kada ku yi musu gudu kaga umarni da wurin Allah to wanda ya gudun fa sai ya ce wa man yi wallihim yau izin duburahu duk wanda ya juya makafin rai baya ne ranar ranar da an ka haɗu ranar haɗuwa ko ranar da musulmi sun karu da kafin rai su yaƙe su to duk wanda ya yi gudu da cikin musulmi Allah ya ce illa mutaharrifan liƙitale in bancin mai karkata domin wata dubara ta yaƙi gudun ba gudu ne na tsoro ba a wata dubara ce ta yaƙi ina fatar kun fahimta sa'a so kake nema aw mutahayyizan ila fi'atin ko ko wanda yayi dauki zuwa ga wata jama'a sun rinjaye ka ga wata gungu wani gungu can ka na musulmi ka sheka don ka nuna musu ga kafirai su zo su taimaka ma to in bancin hakan ga duk wanda yawa kafirai gudu ranar da an ka haɗu Allah ce faqad ba bi gadabi min Allah haqiqa ya dawo da fushi da wurin Allah ya dawo da fushi da wurin Allah wa ma'awahu jahannam kuma komarsa inda ma hushin ɗaya na ko da yake waka son hushin Allah Allah ya tsare mu daga hushi nai Allah ya ce ko makomarsa ita ce wuta jahannama kaga yayi mugun gudu kenan abin nan da ya gudano bai yi girma abin da ya faɗa ma ba ai gara ka tsaya kafir da su kashe kai shahada da kashe ko ka faɗa wuta jahannama to ya dawo ya sheko da gudu ya faɗa wuta jahannama ma awahu jahannam Allah ya ce wa bisal masir makoma tayi muni. ka gama gudu ka faɗa cikin wuta ina fatar kun fahimta musamman annabi ya faɗa mana mun yi kitabul jihad na wannan littafi ko duk kisan da an kawa mumini na shahada kisan da an kawa mumini eh, eh, kisa na shahada to manzon Allah ya ce ba zai ji zafin kisan nan ba da komai an ka kashe shi illa kamar misalin zafin kwanta kun san kwanta kamar a kwanci mutum haka haka da yawan duk bindigogin nan duk harsasan nan da an ka halba malla albani bai zahin su ba illa kamar a kwanci mutum haka shi yasa ku tambayi waɗanda a kusa an harba mai harsasai masu yawa jiya naka gani ga wikili trust an yi fira da ɗaya da cikin almajirai na wanda suke cikin motar shi ma an halbe mai kafa wikili trust ta jiya na karanta ta an ka ce yaron ya ce ga kai ɗaya a harsashi shidda an ka halba mai ga kai ɗaya banda sauran jiki an harba mai sama da harsashi talatin ga jikin bil'adama guda kuma na zo na ga yadda abubuwan suke da ganin kusahin da an kawa ginar gina ga yadda ta kosa kasan ba karamin bindiga ak-47 ce an ka yi amfani da ita to kadiba ji wata hikima ta allah su biyu kenan na gani da wannan zarumta da mallan albani da mallan umar dan mai shiya akwai halbi duk wanda ya san halbin bindiga akwai wurin da yan an halbe ka instantly za ka mutuwa a halbe mutum ga zuciya da a halbe mutum ga kai shi wanga instantly ka mutuwa amma ga malla umar dan mai shi ya Allah shi mai rahama ga kai sun ka halbe shi bullet ya hita ta da baya amma malla umar insha Allah ta'ala bayan an halbe ya fi awa guda kafin ya rasu don bayan an halbe shi an ɗauke shi an kai shi udus an ka bugo mini mun ka tashi da nan mun ka ko da mun ka isa udus malla umar yana moci yana da rai ko da mun ka isa udus tabbas malla umar yana da rai kaga daga bayan rasu kaga is abnormal sun nuna haurin mutuwarsu sun nuna jarumai ne haka malam albani an halba mai sama da bullet talatin amma duk bai sa ya mutu ba an ka ɗaukai bisa hanyar asibiti ya wasiya don allah jama'a kada a yi tashin hankali sai da ya magana kaga yana duk halbe halbin gada an yi mai ga kai caccaka kai ne da an yi hankali ne bai gushe ba don kusan jarumi har ranar mutuwa ta yana nan da jarumtarsa ya ce don Allah kada a yi tashin hankali don Allah kada a yi faɗa kada a yi faɗa kada a yi tashin hankali ba shi ne shugaban salafiya ba to ka gani abinda an kaso a yi fentin ɗin 'yan salafiya 'yan tashin hankali to kun ga duk da cikin halin da yake ciki amma wasiyar ta ƙarshen da yawa mutane don Allah kada a yi tashin hankali ashe ƙarya ce 'yan salafiya ba 'yan tashin hankali ba ne don sannan sai ce to kun ga da an kai ban yafe muku ba in baka ɗauko hansa ba kuma walla ko da ya ce kada a yi tashin hankali don dai ba mu san kosuwa ne ba wallahi ko gobe mun ka san kosuwa ne sai mun rama su kwanda kari billahi alladhi la ilaha illa muna nan muna bincike ko gobe mun gani kosuwa ne ne sai mun rama wannan shigantakar wannan shigantakar insha Allah muna fata wannan ta zanta karshe an kashe malam Ja'far gwamnati ta ce a bari za ta yi bincike har yau menene outcome na binciken gwamnati shiru kake ji kamar an shika dusa an ka zo an haka shi mallan umar dan mai shiya shi ma gwamnati ta ce a dakanta a dakanta wa'anda an ka kama ma an sake su don haka yanzu kenan iska ya kashe mallan umar dan mai shiya ba wanda ya kashe shi shi kenan to yanzu ga mallan albani an kashe uku kenan an haka hijira da juna duk wurin ibada an ka kashe su shi yasa wata rana lokacin da an kashe malam umar dan mai shiya na yi wa'azi ina jin lokacin da shi malam albani ya zo ta'aziyya ne na yi wa'azi nan mai zafi ni zage-zage ni faɗin manyan maganganu sai an kai ƙara ta wurin sarkin musulmi shi wanga sarkin musulmi sa'adu abubakar an kai ƙara ta ina so in tadda hankali ina wa'azi ina zage-zage ya kira ni an ce kana azika ni ce sosai ko duk wanda an ka ce na zaga na zaga an ce kana cewa mutane su da makami ni ce sosai don me ce saboda ba za mu zauna wasu kafirai su mai shi mu tsuntsaye ba duk shegin da ya ɗauko bindiga halbe ma ɗaya kai ce ga mallan ja'afar can yana ba da sallah cikin masallaci an ka zo an ka halbe shi Mallan Umar ɗan mai shi ma masallaci an ka zo an ka halbe shi ya gama wa'azi an yi sallar isha'i ya fito an ka halbe shi ce to cikin biyun nan wanne ne za mu bari sallah za mu bari ko wa'azi za mu bari don gudun mahalba ka su halbe mu eh ni ce yanzu ga gidanka nan jami'in tsaro guda nawa a cikin gidanka rayuwarka bambanci gare ta da tamu to mu malamai ba a samu da jami'an tsaro ba suna nan da bindigogi suna halbin mu bindigogin nan ba gwamnati na basu mi zai hana muna mu ma mu samu namu don mu kare kan mutum da kuɗe gwamnati a kariya mu ba a kariyan mu abin da gaya mai kenan to ga yanzu ga ta ga watan nan kuma ta koma tasowa ana nan ana kashe suwa su ha kashe Ja'far hayyu ana nan ba a gama abin ga da da Ja'far bai ga ta albani kaga yanzu an rike ta mun rasa Allah ka ganar da mu ko suwa sun ha kashe albani na rance da Allah mutum in mala'iku ha gadi ne sai mun ka sai. don haka yanzu ahli sunna dai kun ga abin da an ka sama da malaman ku in kwanci za ku yi kahirai 'yan siyasa su kashe muku malamai ku kwanta su kashe muku malamai tunda kuna mutanen banza ba ku san ciwon kanku ba kowane malami yana da mai gida dan siyasa kowane malami yanzu kaga ba su iya komi sadda aka kai Jafar duk ba shi sun kai ba shi Albani ya tashi ya kama surutai ai kuma tun lokacin nan an ka ce mai an ka yayi ta faɗi ya ce tun sadda yayi lecture suwa su haka shi Jafar tun sannan aka tsarci din rayuwa ce da ta iyali nai kaga ashe za mu fahimci waɗanda sun haka hijafar su adda hannu kashe Albani don da yace yayi lecture nan suwa shi ya lisafo mu yanzu ba sai mun lisafo ba waɗanda muka tuhuma kashe amma dai mun san waɗanda muka tuhuma mu kun muna nan mun samu su ido kun muna nan mun muna bincike da nan har yoshin mun ka gano ko suwa ne wallahi ina muku rantsuwa da Allah sai mun rama wallahi sai mun rama ba za mu kyale waɗanda abubuwa suna taya haka ba malamai yaren 'yan siyasa ku can ku ta biyar su in mun ka tashi mu wallahi har da ku mu gamawa kan ku yi tsammanin akwai wata ragowa yawan tura ta kai bango don hakan ga in kuna tafiya zuwa bidan makamai ku kare mallamai ku ta zuwa bidan makamai in kuma kwanci za ku yi a ta halbin mallamai kuma ana halbin tsuntsaye to hukunta a halbin malaman in ya so 'yan siyasa zo su karantar da ku su yi muku wa'azi yanzu waɗanda kashe albani suna iya mai gurbin da ya bari to sannan ka diba halbi na keta to shin albani in ya yi laifi ita ko matarsa da yara ƙanana su ko me laifin ko wurin yaƙi an ka zo an hana a kashe mace da yara ƙanana matuƙar ba makami an ha gani gare su ma suna kashe mutane ba ana a kashe mace da yara ƙanana mace ta taso da wurin wa'azi da hijabin ta ka halbe ta ka zabe da ka halbe ta da yaro ƙarami wanda bai sa hawa bai san sauka ba kuma shi kenan haka wagga za ta yi ba za ta yi haka nan ba wagga kan yanzu an yi mana uku to wannan shi ne na ƙarshe insha Allah ta'ala dama na haɗa muku ayi list sun kai ko mun san waɗanda sun kai list ɗin kuma list ɗin ba guda ba ne ko waɗanne suna da nasu list to shi ɗaya zai sa shi ya rikita mu yanzu wani list na an ka zartas don list ɗin yana da yawa duk sunayenmu suna cikin list zai yawa akwai list ɗin da wasu sun kai sun kai abuja ba yau magana take ba tsohuwar magana ce kuma suna da yawa kuma muna da shaida ga wasu list ɗin da an kai muna da shaida wasu sun faɗi da bakunansu lokacin da an kama mala awal albani to bari in fasa wagga ita lokacin da an ka kama shi akwai supreme council for sharia in nigeria sun ka tafi wurin neman belinsa su ta inda wannan ya ce directive an ka bashi wabba ka wa ne ya ba directive su ta inda wancan ita wannan magana da zan faɗi ita ma hukuncin kisa gare ta hukuncin kisa akan wa a kai na ni da zan faɗin ta don wani siri na wanda ku ba kusan shi ba yanzu zan fasa shi da na faɗi waɗanda abin ya shawa sun ka ja na yi imani yanzu da an wa bello hukuncin kisa to sai dai in ce ka makara. wanda duk yayi min hukuncin kisa yau ina ganin kila kila ko cikin list din waɗanda hukuncin kisa da aggaran kila ko na talatin bai kaiwa ni sama da shekara 20 da bin nake da hukuncin kisa a kaina kuma duk wanka shi kashi da kuka kun bata lokaci inda bello ya kun ka zo kuka shi da duk ya hi ku shi ne wasu sun ka tafi su ta inda wannan ya ce directive an ka ba shi wani ka directive wani har an ka ta inda shi mai gidan wanda ya ba directive duka cewa a kama albani da an ka zo ya ce musu gakko ko ɓata lokacinku wallahi ba za a saki albani ba baki da baki faɗa musu wannan kuma ba ta waya ba one on one sun kai da shi ya ce kada ku ko ɓata lokacinku ba za a saki albani ba kuma ba wai albani ɗaya za a kama ba ya ce wallahi duk malamin da kun ka san ya yi wa'azi ya ce ka a zaɓe mu ko kuma bayan an zaɓe mu ya yi wa'azi ya yi suka ga zaɓen da an kama duk sai mun kama shi duk sai mun kama su to shine waɗannan bayan Allah sun ka tashi sun ka tafi da sun ka su ko irin nasu shige-shige su wane ne su wane ne har sun ka gano yadda al'amarin yake ai list an ka yi wasu an sa sun ka yo list ga waɗanda za a kashewa list ɗin ya su kashe ga waɗanda za a kashewa ga waɗanda za a kamawa a ɗaure don a ba saura tsoro a ta wani a tsakuwa don aya ta ji tsoro ko to kaga wannan da ya faɗi wannan tunda ashe su sun ka yi list ɗin jama'a yana cikin wa'anda muka tuhuma ga kashe albani ko baya ciki Shi ne sahun farko ma Shi ne sahun farko amma dai mu muna da yadda muka yi mu gano in na kashe yan uwanmu don hakan ga yanzu mun sa ido kuma mun dukufa ga addu'o'i muna nan muna addu'o'i Allah ka bayyana muna da su in ka bayyana muna da su kuma Allah ka ba mu iko mu ɗauki fansa tabbas in mun ka gano ko su wane ne wa'anda muka tuhuma suna da yawa wajen bangare hudu ne muke tuhuma da kashe malam albani ba mu da tabbas ga ko gudansu tuhuma dai ce muna nan mun sa ido kuma mun dukufa ga bincike ran da Allah ya sa mun ka gano wallahi su san cewa wallahi sai mun rama wagga magana magana ce wadda ba ta tashi wallahi sai mun rama kunji don haka kun gani yanzu in bancin hauka yaya za a sako malami karfe goma na dare wanda a cikin hadari a sako shi ya yi tafiya wajen kilomita guda cikin dare shi ɗai daga shi sai mace sai yara wannan ma ba sakarci ba ne ga su mutanen nashi da yake haka Allah ya kaddaro eh idza ja al qadaru basaru ko ammi basaru amma su ba su yin sake ai malami saboda tawali'u duk malami na Allah bai son a yi mai kwamboye in kun ka taso malami ce a ku tafi a ba za mu tafi sai mun kai ka gida a eh, shi tawali'u ne yake yi ko kuma saboda kuna dabbobi ba ku ganewa shike ne yace ku wace ku bani wuri sai ku wace sai ku bashi haka nan sai mahal bana nan bisa ya su halbe shi muna roƙon Allah shirya da mu amma kuma kisan da an kawa albani jama'a rage daraja ta ne ko daga daraja ta ne wallahi ko mu da a tare da albani ba mu ɗauka darajar albani ta kai wa da ta kai ba lokacin da an kai mai jana'iza kasar nana an fito da shi jiya shekarun jiya an haka mai shi na jana'iza. da yake ba a ma ɗauke ta in full don almajiran cewa sun ka yi ya karantar da su ɗaukar jana'iza bai cikin sunna don haka sun ka hana amma dai an samu sun zo daga baya sun ɗauka don allah ku yi ƙoƙari ku samu kasar ɗin nan na jana'iza shek albani ku ga ɗan mutum kafa zariya zuwa yau ba a taɓa taro cikin zariya ba ta taɓa ganin ɗan mutum ba kamar ranar jana'izar albani Allah ya gafarta ma imamu ahmad bin ham dama haka ya ce ya ce tsakaninmu da yan bid'a ranar jana'iza haka imamu ahmad bin hanbal ya ce imamu ahli sunna ya ce tsakaninmu da yan bid'a ranar jana'iza me ma'anar wannan magana ta imamu ahmad duk wanda an malami na sunna zai rayu cikin tsangwama lokacin da yake rayu eh, eh, lokacin da yake rayu. inda duk ya faɗi ya ce ƙarya yake yi ya zo da sabon abu ya kawo rikici ya kawo tashin hankali haka yaka rayuwa amma su waɗannan da ke cewa ƙarya yake sun sani har cikin ƙoƙon zuciyarsu ya gaskiya yake faɗi don haka ana ce musu ya mutu yanzu kana ganin sun yi tururuwa ku kalli shekul islam ibn taimiyya uba ga ahalin sunna shekul islam ga hannun hukuma ya mutu gidan yari ya mutu aiko kaga hannun hukuma yana faɗa da hukuma amma cikin gidan yari ya mutu an ka ɗauko gawa ta an ka fito da ita cikin baya tare da hukuma hukuma tana kore mutane ka a halarci jana'iza ta yi sama da mutum dubu biyar sun ka halarci jana'iza shekul islam ibn taimiyya sama da mutum dubu biyar a gani ne eh, abin da ke eh, ranar haɗuwar mu da ku shine ranar jana'iza ranar aga na ahalis sunna sai ga ahalis sunna sun taru shi ma albani wani ya tabbata min ya ce lalle shi yana ganin mutanen da na halarci jana'izar albani ba su kasa mutum miliyan biyu waɗannan waɗanda na halarta wasu na bisa hanya ba su ko isa ba don karfe goma mutanen sakkwato mota nawa an ka cika dan nan sakkwato ko da sun ka zo duk an yi to banda waɗanda sun ka zo daga baya waɗanda halarci jana'izar dai don haka ya samu ɗaukaka ko bai samu ba na yi imani ina gayyatar waɗanda na kashe shi don Allah su samu kasa ɗinnan ko da yake sun gani ai tunda tare da su akai dole su tura wakilai su ga me zai faruwa sun ga irin taron da an kai mai cikin su ba wanda za a wa wannan taro kuma muna addu'a ya Allah ka sa babu doguwar cerayya ta mutuwa tsakanin albani da makasanai Allah ka izo musu tasu mutuwa kuma in mutuwar su ta zo Allah ka sa su yi mutuwar kaskanci shi yayi mutuwa ta shahada insha Allah ta'ala muna ɗan muhammai shahada muna roƙan mai Allah shi tabbatar mai wannan mutuwa da shi da iyalinsa zan ta shahada su ko mune musu addu'a Allah ka sa in mutuwa su ta zo su yi mutuwar kaskanci ko su wane ne Allah ka kaskanta su duk abin da suke tsoro yasa sun haka shi albani saboda shi Allah ka gan musu da abin nan da suke tsoro abin da suke fatar samu in sun kashe albani Allah ka ƙara nisanta su da shi ka ƙara nisanta abin nan gare su Allah ka kaskanta su duniya ka kaskanta su gobe kiyama Allah kada ka ba su iko su su tuba Allah ka sa su mutu suna rai don su shiga wutar jahannama ta, ta, har abada to Allah shirya da mu matafi ga karatu to wannan hadisin ce an karɓo shi daga Abdullahi Ɗan Mas'udu ko Ya yace ɗan mas'ud ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ce astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilaihi gufirar dhunubu za a gafarta mai zunubai nai wa in kana qad farra min az-zahabi koda ko ya zan yayi gudu ne daga fagen fama fagen fama shine na kawo muku cewa Allah ya hana gudu fagen fama ko Ya ce wa man yuwallihim izin dubu dubura illa mutaharrifan liqitala aw mutahayyizan ila lafiyata faqad ba'a bi ghadabin min lahi? wa mu jahannamu bisal masir kaga ashe wannan na nuna mana falalar istighfari in kai istighfari sai Allah ya fi ma zanubanka kaga gudu fagen fama karamin laifi ne ko babban laifi karami babba ne kaga wannan hadisin yana nuna mana ashe hadda babban laifi duka tau hadda babban laifi duka in ka yi istighfari Allah na yafe maka ina fatar kun fahimta tun da kun ga gudu fagen fama babban laifi ne to annabi ya ce ko da ko ya yi gudu fagen fama wanda an ka ce za ka dawo da hushin Allah kuma kuma ka ta wuta to ko gudu fagen fama na babban laifi ashe ya nuna istighfari da karamin laifi da babban laifi duk ana yafiya in kai istighfari sai ya ce rawahu abu dawud wa tirmidhi wal hakim wa qala hadithun sahihun ala shart al bukhari wa muslimin to wannan akwai ikhtilati ga imam nawawi ga wannan takharijin da yayi hadisin dan mas'ud ya ce imamu abu dawud tirmidhi da hakim sun fitar da shi ko sun ruwaito shi har hakim ya ce hadisi ne ingantacce kuma an fitar da shi ne akan sharaɗin bukhari da muslim to tsakani da allah ba haka maganar take ba hadisin ɗan mas'ud hadisai biyu ne a gare mu duk kamar haka na farko hadisin ɗan mas'udu shi wannan hadisi na dan mas'udu da imamun nawa ya kawo wanda kawai ya fitar da hadisin dan mas'udu shine imamu hakim abu da tirmizi ba su fitar da hadisin ɗan mas'udu ba imam hakim ya fitar da shi kuma kamar yadda shi imam nawawi ya ce hadisin dan eh, hadisin eh eh to ku tsaya ni maka eh, ina iktiladi <laughs> hadisin dan mas'udu ni ce muku hakim ya fitar da shi ko ba haka ne so cewa ba hadisin dan mas'udu wanda ya fit eh abin ya rikice eh haka eh, ta sai na yi gaba iya baya a uzbillahi mina shaitanin rajim <laughs> hadisin dan mas'udu haka yake hadisin dan mas'udu imamu hakim kawai ya fitar da shi banda abu dawuda da tirmizi imamu hakim ya fitar da shi kuma kamar yadda imamu nawa ya ce hadisi ne ingantacce haka yake isnadinsa ingantacce ne amma hadisin da abu dawud da ruwaito su ma abu dawud da tirmizi ba ya ce suna cikin wannan ruwaito ba su ma sun ruwaito irin wannan amma ba daga dan mas'udun ba sun ruwaito irin wannan hadisi amma ba daga dan mas'udu ba su kuma sun ruwaito ne daga hadisin zaid maula rasulullahi zaid bararren bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to hadisin zaid shine wanda hadisin da Abu Dawud Tirmidhi sun ka fitar amma shi kuma hadisin zaid wanda Abu Dawud Tirmidhi sun ka fitar hadisi ne da ifi ina fatar kun fahimta amma na dan mas'udu wanda imamu hakim ya fitar hadisi ne ingantacce to sai ya yi majin din da yadda zo takariji sai ya yi majin din abin gan takarijin hadisan guda biyu Allah ya gafarta ma imamun nawawi wannan hadisi hadisin da imamu hakim mai fitar hadisi ne ingantacce daga dan mas'udu ina fatar kun fahimta to kun ji falalar istighfari ko in kan nemi gafara Allah Allah na gafarta ma zunubanka gaba ɗaya har manyan ka ba irori irin gudu fagen fama duka Allah na yafewa don haka mu tashi tsaye ya ku jama'a ga neman gafara Allah Allah shi gafarta muna wa an shaddad ibn ausan radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala sayyidul istighfari anya ƙulal abdu allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta man qala minan nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli aljanna wa man qalaha min al-layli wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli aljanna rawahu al-bukhari kun ga sayyidul istighfar ko shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga shaddad dan aus yarda Allah tabbata gare shi shi kuma ya karbo daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce sayyidul istighfari shugaban istighfari duka ashe kenan tunda an kace sayyidul istighfari ya nuna istighfari yana da lafuzza daban-daban ina fatar kun fahimta to duk wani lafazi da kasa ana yi na istighfari to wannan shine jagora ne duk wannan ya fi sauran lafuzza sai annabi ya kira shi sayyidul istighfari menene sayyid ba shugaba ba jagora shugaban istighfarin da kasa ana yi duka an ya kulal abdu shine bawa ya ce Allahumma ya Allah anta rabbi kai ne ubangiji na la ilaha illa anta ba wani abin bautawa da gaskiya sai kai khalaqata ni kai ka halicce ni wa ana abduka ni kuma bawanka ne wa ana ala ahadaka kuma ni ina akan alkawarinka wa wa'adaka da kuma alkawarinka mastata'tu gwargwadon samun iko na a'udhu bika ina neman tsarin kamin sharri ma sana'atu daga sharrin duk abin da na aikata abu ulaka abinda na aikata na cuta kenan ko abu ulaka ina yin furuci gare ka bi ni'imatuka da ni'imarka al'alayya wadda ka yi gare ni wa abu bi zambi kuma ina yin furuci da zunubi na fagafir to ka gafarta mini zunubin nan ya Allah fa innahu la yaghfiru dhunub domin yadda al'amari yake ba mai gafarta zunubai illa anta sai kai wannan shine bakin istighfar annabi ya ce man kala duk wanda ya faɗi wannan istighfarin minan nahari da rana Muƙinan biha yana mai sakankancewa cewa da ita abin da ya faɗi ya tabbatar har cikin kokon zuciya ta ya natsu bai da ƙwara azzarra na shakku game da haka nan famata min yaumihi ya mutu a yinin nan da ya karanta wannan istighfarin kabla an yumsi gabani ya kai ce? fa huwa min ahlil janna annabi ya ce na cikin aljanna Allahu akbar wa man qala hadu wanda ya faɗi wannan istighfarin min al-layli da dare wa huwa muqinun biha yana mai sakankan cewa game da abubuwan da ya faɗi cikin istighfarin fa mata yan mutu qabla an yuzba gabanin ya waye gari fa huwa min ahli al-janna yana cikin aljanna kaga ashe wannan istighfari ya kamata mu sanya cikin azkarus sabahi wal masa kullun safiya ka karanta shi in marice ka karanta shi in ka karanta da safe annabi ya ce in ka mutu ka hin ka cikin aljanna don haka shi mai halbi ya zo ya halbe ka sai ka ce ka shiga aljanna shi kuma ya shiga wuta in marece ya yi ba da daddare suka yi ba da marece ya yi ayan sallar la'asar karanta abinka shege abai to ya halbe ka ba kaga in bancin da an ka hana mutum ya kashe kai ne in ka karanta sai ya kashe kanka ma sai ka ce ka shiga aljanna to kisa kai don hakan ga in ka karanta shi ma ka yi ta'addu'a Allah shi kawo ne ya halbe ka don ka ce ka shiga aljanna jama'a da shiga aljanna da yi nisa, kwato wani ya fi Kar shiga aljanna kamar 'yan siyasa nan suna kwaramne siyasarsu ya taya kaka shiga aljanna yanzu kaga albani insha Allah ta'ala yana can aljanna hmm, yana can yana Allah shi kawo su belle abu na bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim ko min ba'dihim Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanuna ina can su ne muna albishir ina Allah shi kawo su belle yabo Allah ya shi ma belle yabo a mai irin wanda an kai min don ya zo shi ma ya samu irin wannan gara basat yana ce yana mana addu'a yana mana fatan alkhairi mu ko ya ban mu nan da bakin ciki eh shi ma addu'a Jafar ta kila ta cika da shi to Allah ya sa ni ko ya mai addu'a irin haka ne ya faru gare ni wasu abu suke tsoron mutuwa mukai yanzu kai ka saurari abin da ka yi gaba ga bakunan mu irin kafafun da muka taki wallahi duk mai son rayuwa ta bai takin wa'annan kafafu duk mai son rayuwa ai mun san ba yadda za a yi a kwashe lafiya ko kai an kawawa da muka wa wasu kai baka bari a zanna lafiya don haka ai mu ba gudun mutuwan muka yi ba ku annan kuna lababi ya bari sai cikin ka zo da rana maka halben sai mi kai kuma amma dai wanda ya kashe wani kai ya dusa da shi gobe alkiyama ka kashe shi kai ko ka zo ka mutu ka yi kunyar duniya za ka yi ta lahira abin da ya kamata in ka kashe mutum to kai ka zanna na ilal abadi kada ka mutu ka ta duk abin da an nashi ka game na fatar kun fahimta to yayi Allah ka tona mana asirin wa'anda sun haka shi albani su ga aiki da cikawa ka tona asirin wa'anda na kashe albani duk wanda adda hannu ko da waɗanda an kai mitin tare da su duk Allah ka ba mu iko mu gano su Allah ka ba mu iko mu gano su don mu ɗauke fansa shi yasa ga albani Allah ya gafarta mai lokacin da an haka shi Jafar da ya zo lecture sai da yawa mutanen Sokoto addu'a yace mutanen Sokoto jikokin mujaddidi dama sun gadi jihadi ga kakanninsu yace yace yace yace eh, ya yi addu'a yayi musu yace radiyallahu ankum mutanen Sokoto kaga don me lokacin da an ka zo an haka shi dan mai shi ai mu ba mu bari sun ka tai haka nan ba sai da mu haka shi guda kuma mun ka biyo baya ga saura tun sannan maka san dan mai shiya ba su koma abin kwarai ba har yau sai da sun kai nadama inda sun sani da ba su dan mai shiya ba shi yasa yan suka cikin siri sun ka laɓaɓa da daddare kowa ya wace sun ka tare inda babu kowa sun ka kashe aldar su kashe shi inda muka gani mu gano wani ne kuma in mutum ya haihu ga uwa ta in ba shaguna bo in na ce a kashe alsu zo su ce mu ne zo su ce mu ne in ba tsoro ba in dai ba 'ya'yan zina ba ne in sun kai shiru sun tabbata shagu 'ya'yan zina in kun haihu ga uwayenku ku zo waɗanda na ce a kashe albani zo su haɗi su ce su ne sun kace a kashe albani tanji <laughs> ta Allah shiryar da mu to to ina yake ina mun ka tsaya ina za mu tashi <laughs> rawal bukhari ko ok to rawahul bukhari imam bukhari ruwaito shi to me ma'anar wannan hadisin kaga wannan hadisin annabi dai yana karantar da mu istighfari sannan yana nuna mana istighfari ashe ba kala guda ba ne kala kala ne to duk kalolin istighfari duk lafuzan istighfarin da ka zan sun zo duniya manzon Allah ya ce wannan shine jagora duka wannan shine shugabansu shine sayyidul istighfari ji kalbobi na ya ce Allahumma ya Allah anta rabbi kai ne ubangiji na la ilaha illa anta kaga duk abin da aka so ya tabbatar cikin wannan magana ya tabbatar da kadaituwar Allah ya tabbatar da zama Allah ubangiji kuma ya kore duk wani wanda ba shi ba la ilaha illa anta kaga la ilaha illallah muhammadu rasulullahi kenan ina fatar kun fahimta sai ya ce ne kaga ya tabbatar da eh, uluhiyya ta Allah khalaqatani wa ana abduka kai ka halicce ni kuma ni bawanka ne kaga ya tabbatar da rububiyya ina fatar kun fahimta wa ana ala ahadika kuma ni ina akan alkawarinka wa wa'adika da kuma ka. Alƙawarin Allah shine abubuwan da Allah ya alƙawanta na takalifi gare mu Allah ya alƙawanta eh, eh, mana cewa kan mu bauta mu kowa sai shi Allah ya alƙawanta mana mu yi sallah Allah ya alƙawanta mana mu yi azumi mu yi zakka mu zo hajji mu yi kaza to duk suna cikin alkawaran da Allah ya yi kamar yadda Allah ke cewa alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu Inna innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqimun kaga alƙawarin Allah kenan ina fatar kun fahimta sai wa'adi shi ko wa'adi shi kuma alƙawuran da Allah ya in mun ka ya mai da'a Allah ta waɗanda ya mai da'a Allah ta baraka wata Allah ya alƙawanta musu aljanna da ni'imomin aljanna hakan ga waɗanda na saɓa ma Allah sun kai kafirci sun ka mutu suna kafirai mu shirikai Allah ya yi musu alƙawarin wutar jahannama da da bala'o'in da a cikinta. ta shine shi ko wa'ad kamar yadda yake cewa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wala na lahum dinahum alladhi da lahum wala yubaddilannahum min da khawfihim amna ya abuduna ni la na bi a kaga wa'adullahi kenan alƙawarin Allah ina fatar kun fahimta inna wa'adallahi haƙƙun. falata kuma lahayatun duniya wallahi gurrannakum billahi alghurur shi ko wa'adun shi ko alƙawaran da Allah ya alƙawanta ma bayi ne in sun ka bi da sun ka cika ahadun ahadun mun ka yi ibada alƙawarin da mun ka wa Allah na ibada za mu bauta mai shi ko wa'adun alƙawarin da Allah ya na zai ba mu sakayya wanda yayi da Allah zai bashi aljanna wanda ya saba ma Allah kuma Allah zai bashi wuta ina fatar kun fahimta to shine sai mutum ya ce wa ana ala ahadaka ina akan alkawarinka ya Allah wa adaka da kuma alkawarinka masta ta gurgurdun samun iko na dama abin da an ka neme mu kenan fattaqullaha mastada'tum ko bi Allah gurgurdun samun yace idza amartukum bi shay'in fatu minhum mastada'tum in na umarce ku da al'amari in ji annabi ku zo mai gwargwadon samun ikon ku to shine Allah alƙawarin da kai a kaina na ibada da kuma alkawarin da kai min na sakamako ina nan akan alkawarin nan gwargwadon samun iko na ya Allah A bika ina neman tsarin ka ya Allah min sharri ma sana'atu daga sharrin duk abin na aikata kaga mutum da kai nai yana barranta daga mayagun ayyukan da ya aikata Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abin da na aikata ashe kenan ina aikata abubuwan da ba daidai ba Allah ka kare ni daga gare su kuma ka kiyaye ni daga ma ci gaba da aikata su abu laka bi ka ina yin furuci zuwa gare ka game da ni'imar ka ya Allah ni'imar da ka mini alayya ni'imar da ka yi gare ni kaga wannan kun mutum yana yin furuci game da ni'imar Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith game da ni'imar ubangijin ba da labari ba da labarin nan ko da baki ko da aiki me ba da labari game da ni'imar Allah in Allah ya ma ni'ima a ƙarin ibada ka ƙara ibada bisa ga wanda ka saba yi to ya Allah ina yin furuci gare ka game da ni'imar da kai min Allah ka yi min ni'ima kaga wannan kamar godiya ce game da ni'imar Allah yana magana ne da nuna godiya game da ni'imomin da Allah ya mai wa abu bi zambi kuma Allah ina yin furuci da zunubi na duk da yake ni bawanka ne kuma Allah banda abin bauta sai kai kuma na yi imani kai ka halicce ni kuma na yi imani da duk abubuwan da ka azana ta kalifi a kaina kuma na yi imani da duk alkawarin da ka yi na sakayya na ruguduma aljanna da rugudumar da a cikin da nemomi a kaina amma duk da haka na sani ya Allah ni mai laifi ne ina fatar kun fahimta kaga wannan mutum na yin furci da laifin kansa a kai kamar yadda ya furci game da ni'imar Allah a kai wa abu bi zambi kuma ina yin furci da zunubi na faghfir li to Allah ka gafarta min zunubin nan fa hu yadda al'amari yake la yaghfiru zunuba illa anta ba mai gafarta zunuba ya sai kai annabi ya ce man qala hamina na duk wanda ya faɗi wannan istighfarin da rana muqinan biha yana mai sakankancewa har cikin kokon zuciyarsa abin da ya faɗi da bakinsa ya kai har cikin zuciya shine sakankancewa to fa mata min yau mutu ga yinin nan ƙabla an yumsi gabanin ya kai mare ce fa wa min ahlil janna yana cikin aljanna Allah ka sa mu aljanna wa man qala ha min al-layl wanda ya faɗi wannan istighfarin da dare wa huwa muqinun biha yana mai sakankancewa da ita famata qabla an yuzba yau yan mutu gabanin ya waye gari fa huwa janna shi ma yana cikin aljanna kaga ashe wannan yanzu kafin rana wace kowa ya tabbatar da ya haddace wannan istighfarin sannan a rinka yi sannan kakka yadda wani abu mai shagaltarwa ya shagaltar da kai daga tunda mutuwa ba ta baka notice kaga wannan dai annabi ya bada certificate direct admission da yanzu kamar ka ta university sai ka samu DE direct entry to direct admission an ka baka zuwa aljanna in ka karanta ta da safe kan mutu lokacin nan ko karanta da daddare kan mutu don haka ashe kada mu yi sako sako kada duk wani abu da ka sa mantuwa ko shagala kada ya mantar da mu ko ya shagaltar da mu da karanta wannan istighfar don sadda duk tattaho da ma ka shirya tana zuwa sai a haɗa ka da su albani su ja'far ko da yake daraja, ka ba za ta kai tasu ba فهو annabi أهل الجنة na يتشنج كان الجنة الله كسن يامو الجنة bukhari البخاري bukhari ya يروي wannan hadisin. abu me ma'anar abu'u abu laka bi ni'mataka wa abu bi zambi bi ba'in madmumatin da ba'un mai damma thumma wawin wa hamzatin mamdudatin sannan da waw da alhamza wadda adda madda abu wa ma'anahu uqirru wa a'tarifu ina yin furci wa a'tarifu kuma ina yin furci don ma'anarsa guda furci furci da baki ina yin furci da baki na Allah cewa ni mai laifi ne to ha gafarta min laifin Allah ha gafarta muna wa an thawban radiyallahu anhu kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idan sarafa min salatihi istaghfara Allah thalathan wa qala Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya qila lil auza'i wa huwa ahadu ruwatihi kayfa al istighfar qala yaqulu astaghfirullah astaghfirullah rawahu muslim shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga thauban shi ma bararren bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yarda Allah tabbata ga thauban ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya kasance idan su rafa min salati in ya juyo daga sallatai me ma'anar in ya juyo daga sallatai in ya sallama sallah ashe wannan na nuna mana bayan annabi ya sallama sallah juyowa yake yi ba mun karanto cikin sahih bukhari ba ko ya juye gefen dama ko ya juye gefen hagu ko ma ya juya fuskanci mamu ya kama kallon wannan ita ce sunna ta annabi don haka ruhi ne liman in ya ba da sallah ya ci gaba da zama nan wurin nan a ko dai ya juye gefen dama ko gefen hagu ko ya juya fuskanci mamu wannan ita ce sunna to annabi ya kasance in ya sallama sallah ta ya juyo daga sallah ta ma'ana ya sallama istighfarallah yana neman gafara Allah talatan sau uku Waƙala sai ya ce bayan ya ƙara neman gafara sai ya ce Allahumma ya Allah anta salamu kai ne assalam kai ne aminci wa minka salam kuma da gare ka aminci yake tabarakta albarka ta tabbatar maka ya zal jalali ya kai ma ma'abuci girma wal ikirami da girmamawa Allah shine mai girma kuma shine mai girmama wanda ya so wanda ya ɗauka shi adda girma shi ke girmamawa ya hau kujerar Allah don a ƙa'ida ce Allah ya karya shi mai girma kuma mai girmama wanda ya so shi ne Allah don haka ashe in kana biɗar girma ga wani mutum ɗan uwanka ya kamata ka neme shi ko ga Allah ga Allah ya ce ya izu man ya sha'u wa ya zillu man sha'u yana ɗaukaka wanda ya so kuma ya ƙasƙanta wanda ya so Allah kada ka ƙasƙanta mu duniya da lahira to annabi ya kasance in ji thauban in ya sallama sallah yana yin istighfari sau uku sannan ya ce allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram ƙila lil auza'i sai an ka ce mai imamul auza'i wa huwa ahadu rawati shi auza'i ɗaya ne daga cikin marwayatan hadisin wayannan rawaito hadisin sai an ka tambayi ya imamul auza'i kaifal istighfar ya istighfarin yake an ce ɗaya annabi yana istighfari ya yake istighfarin kaga wannan na ƙara nuna mana ashe istighfari ya zo da lafuzza daban-daban wani lafazi annabi ke yi sayyidul istighfari yake yi ko ko astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum yake yi ko wani lafazi yake yi qala sai yace ya qulu annabi yana cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfir rawahu muslim ka gani da daidai da istighfari yake ba su yi da kansu ba sai da sun ka tambaya ya ake yi waɗannan su ne ahalus sunna ka gani to shi kuma kaga wannan yana daga cikin azkaru dubur salawati yana cikin zukurra ko da yake yanzu ba ku damu da su ba ko abinda addaban mamaki mun yi bayani game da azkaru dubur salawa cikin karatun bulugul maram mun yi azkar dubur salawa cikin karatun bukhari mun yi azkar dubur salawa cikin karatun muslim cikin wannan littafin ma mun yi azkar dubur salawati amma abin da addaban mamaki da an ce assalamu alaikum kan ba da sakan biyar zuwa sakan goma sai ga mutane sun tashi wasu na fita wasu masu nafila suna yi wai jama'a kun wadatu daga askar ɗin halal ko dai lalaci ne irin naku eh? in ya zanfa yan an kai karatu yanzu me ya wahala askar dubur salawatin da ake yi ba su da wahala da baki ake yi ba wani aiki ba ne to mutum ya tsaya ɗaya a ashe ɗan nan na da tashi fita tashi kuma in ka fita ba wani aiki za ka yi ba iyaka ka tsaya kofar masallaci a kama hirar siyasa ai jiya jonathan ya taho ya ce kaza to sai mu in jonathan ya taho yawan cewa jonathan ya taho ya hima ka tsaya nan kai baton allah kaga wannan koma baya ce jama'a don haka ina ba ku shawara ku tashi tsaye ku koma ma bulugul maram da shi wannan riyadus da sauran ku ga azkarun da annabi ya ce suna nan cikin sifatu salatin nabi albani ya kawo su da yawa ya kamata mu haddace su duka murin kai amma sakan biyar sakan goma ko an daɗe minti guda shi ke zai ga mutane su tawo da daga yan hannu wani nafila ta su kai askar dubu rasulullah sun gagare ku kamar yadda biyan dubban da annabi ya sa ga shigowa masallaci ya gagare ku in za a shigo masallaci a shigo da kafar dama in za a yi ta sai ka ga mutum ya tashi ta ka da kafar dama ƙanana abubuwa sun gagare ku jama'a to ina ga manya hmm? sannan wanda ya motsa ju Allah sai in shahada kai shahada wa Askar jibril salati ya gagare ka ka shahada in ba shahada kuje ba don haka baya halatta gare mu, muna karatu amma mu yi wace da abin da mu karanta in dai da gaske ne don Allah muka karatun nan duk sunnar da mun yi tuntube da ita kan mu wuce sai mun dan bukata aikaci yanzu ba sati sati muke karatun nan ba duk abin da mun karanta wanda abba ko gare mu ya inganta daga manzon Allah ai kamata a ce kafin sati yake wai mun dan baka shi aikaci amma ce ana karanta dai an rufe littafi wani yanzu da an rufe kuma iyaka ta da riyadu sai Allah ya kai mana da asibit to kaga ba a karatu ba tsakani da Allah shi yasa kaga an yi mai yawa amma kun bai da abki eh shi yasa yanzu yana da uzuri yanzu ana so ma zai wa'azi sai an yi ta sharbe sharbe a sharbo na a sharbo na wallahi yana da uzuri ba wani uzuri na ba bai san abin da zai cewa ba in yato ya zanna <laughs> to yanzu ku diba kaddara ba mu karanta koyi ba illa riyadu salih yau hadisi ne nawa muke na dubu da ɗari takwas da tamanin da hadisi dubu da ɗari takwas an kai tare da ku sannan a ce ka zo kai wa azi ka ce baka sa abin zaka cewa ba duk babubukan da mun kayo ka ɗauko babi guda ka baka iyawa tun da karatun zuƙuna fa zuƙu falan na zida mu illa azaba to Allah shiryar da mu don haka mu tashi tsaye ga ɗabbaka duk abin da mun ka karanta gwargwadon samun iko amma bai halatta mana tuntuɓe da sunnonin manzo. Allah muna waci da su hmm? in muna yin aiki sannan Allah zai fahimtar da mu karatun kuma ya samu karatun albarka amma in ya zan karatun ya tsaya ga littafi kawai to har yau ba a yi karatu ba Allah ya shirya da mu don kun ga wannan yana cikin azkaru dubu da salawati ko da an sallama sallah kuma wannan duk azkarin da ka sani wannan ake fara yi da cewa assalamu alaikum sai ka ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah sau uku sannan ka ce allahumma ya allah anta salamu kai ne assalam kaga assalamu yana daga cikin sunayen allah me ma'anar assalam aminci wa minka salamu kuma da gare ka aminci yake ka gani don haka duk mai son aminci ga ya kamata ya nemai ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ko Allah wace hanya yake biya amintar da mutum in an ka da'a gare shi haka annabi ya ce muna ya ce mu wani sahabi ne ya ce ihfadillah ya fatka ka tsare Allah sai Allah ya tsare ka me ma'ana ka tsare Allah ka bi dokokin Allah me ma'ana Allah ya tsare ka sai Allah ya baka kariya Eh, la ka tsare Allah ta jido ja haka za ka samu Allah daura da kai yanzu an ka samu odale ba yana nan tare da kai ba to yanzu ba odale dan sanda da epistol wanda in an ka tashi sai a hada da kai da shi duk a halbe ba Allah wanda bai halabawa shi an nan tare da kai Allah na tare da kai wa iya taba ka ka gani don haka ashe kenan ta wace hanya ake samun tsarin Allah ta yin da'a ga Allah in ka bi Allah sai Allah ya tsare ka duk wanda ya saba ma Allah kai ya yi tunanin duniya ga akwai mai iya kare shi wallahi kowa bai kare shi don haka duk mai son tsari la ya tsari babban la ya tsari shine da'a ga Allah ka bi Allah shine la ya tsari Allah ka tsare mu da tsarinka to shine yace Allahumma anta salamu ya Allah kai ne aminci wa minka salamu kuma da gare ka aminci yake Allah ka amintar da mu tabarakta albarka ta tabbatar maka ya Allah ma'ana albarka shine da ɗuwa alkhairori kullum alkhairorin Allah sai gaba gaba suke ci alkhairori to ga wani mai kabbara can bayan hage alkhairori sun tabbatar maka shi an ma'anar tabarakata alkhairori sun tabbatar maka ya zal jalali ku kalli ya harfin nada za munada munada kullun kuma ana mai nasba don kakka ce ya zul jalali wal ikirami ka yi kure biyu in kace ce ya zul jalali ya zul jalali kaga zu ba ba zalna ba za sai ka na halshe ya zal jalali wal ikirami ina fatar kun fahimta ya kai ma ma'abuci girma wal ikirami da girmamawa Allah shi adda girma ga ainihin kansa sannan kuma shi ke girmama wanda ya so ashe kenan tun da Allah shi ne mai girma kaga ba wani mai girman da girma ne kai girman Allah don haka ashe bai halatta ka saba ma Allah don yadda da wani sai in ka yadda girman wannan ya fi girma Allah wannan ka sai ka saba ma Allah don ka yadda da shi amma in girma ne bai fi na Allah ba in na Allah ya hina shi to bai halatta ka saba ma Allah don shi ya yadda da kai na farko kenan sannan wal ikirami da kuma girmamawa wannan ya nuna ba mai girma illa Allah ashe mai neman girma ba a bi girma ga kowa illa ga Allah ku kalli ga mutane nan ana ta ba su shaidar zor ga kungiya ta kire ka ta karrama ka wata kungiya wata shekara ta rubuto min takarda wai za ta karrama ni ci karrama ni ke Allah halal ana kawo min sai ni kece ne yaswa sai an ka sake rubuto min takarda ta biyu sai ni buga musu waya dama sun ba da lambobi sai na buga ku hun ce za ku karrama ni ce ku karrama ni kuwa Allah Allah shi ke karramawa to yanzu ga mutane nan ana karramawa sai a kire shi a bashi lambar girma ko mafi girma ma irin lambar da gwamnatin tarayyar Najeriya ka basuwa ko OON ko CFR ko CON ko MFR ko GCON ko GCFR ma ba ita an mafi girma ba lambar girmama ta tarayya bayan an bashi gobe kuma sai kaga ita gwamnatin nan kuma za ta kama shi ta ba efcc a kai shi gidan yari a ce ya yi sata jama'a akwai girma ga barawo kuma kun ka girma shi kwanakin baya kuma yanzu kun kama shi kun ka samu handcuff kun ka tura kiyaye ta kai shi gida kun ka nuno shi ga nuno shi ga talabijin ana labaru ana wadin kun gane shi ya yi sata to ina ma take ko wata kungiya can da yake yanzu kungiyoyin ma duk kuɗi ne ake ba su eh, in kana da kuɗi sai ka bai sai a ce za a karrama ka jama'a ba mai karramawa ku ɗauki wagga da gare ni da yau ba mai karrama wani illa Allah duk wani wanda ya ce zai karrama ka wallahi rudin ka ne yake yi ka ce ka karrama ni kai Allah sannan yanzu misali mutum yana bisa ga wani mukami an ka ce a karrama shi ba da gaske suke yi ba kai ne masu karramawa su bari sai ya sauka bai bisa ga mukamin nan sannan inda gaske ne su karrama shi an karrama haka na bisa mukami wanga an baka kai eh, kai wazirin gari kaza kai atturakin gari kaza kai an magayakin gari kaza sarakunan gargajiya dole ka samu yan kuɗi kabba tunda ka san zanne ɗaya suke sun sara wannan da alkyabbu zahi na batun kashe su ko alkyabbun banza don haka duk wanda ya samu 'yan kuɗi ya basu. wanda ya samu 'yan kuɗi ba sai a samu wata 'yan sarauta ta shiganta kama ji wata sarauta ya fagaci me ya fagaci in ba mahaukaci ba ko 'yan labai 'yan labai sarauta ce haka ne ga suna hawar wanda bata da ma'ana Ta mai me farki hanya to hanyar me hanya zuwa wuta ya samu abin da ya bai sai ya samu wata sarauta ta hauka sai a bashi sai ya samu rawanin ƙarya duk rawanin da ba na sunna mai amfani nai rawani a naɗa shi saboda sunna ma in kan rawani saboda sarautar gargajiya me Allah ɗebe mu sarautar gargajiya albarka ni rubu da gargajiya tun da ba 'yan gargajiya muke ba rawani sunnar manzon Allah ta zo da rawani akan sunna ake rawani ba akan sarautar gargajiya ba na fatar kun fahimta don hakan ga duk wanda an bisa wata kujera an ka ce za a girmama ko da sauta gargajiya ko da wata lamba yabo ya ce a inda gaske ne ku bari sai na ƙare in na ƙare ban babbaya da ƙura ba yanzu kana ƙare yanzu ga dukkan alama wasu za su gama lafiya kun dai ji abin da mai yan malha ya ce jiya ko kun ji magana mai yan mai malha ya zo jiya jiya mutanen sakkwato sun koma masu malha emiya eh, eh, eh, ya haye shekaran jiran jiwa duk malufan nan sai ya so an kai to wacce babu malafa sakkwato ina masu ja babu malafa kun gani akwai malafa ashe na fatar kun fahimta to mai malafa ya ce sun wa wani taggo da wando da riga amma ya zo ci mutuncinsu don haka za su cire abinsu muna yi musu addu'a Allah ka ba su iko su cire abinsu Allah ka ba su iko mu da ma ai addu'ar da mun kai ta yi kenan Allah ka ba su iko su cire tuwahin da sun kai mai eh eh kaji ka kaga jiya dai kun ga malofa jiya mutane sun sakkwato sun samu malofa to Allah ya sawaka <laughs> Allah shi sawaka eh amma dai mu duk abin da zai raba mu da wanga bala'i na luwaɗi muna maraba da shi muna maraba da shi amma da lawaɗi da kahirci mu ba mu tare da ko guda ba mu tare da lawaɗi ba mu tare da kahirci mu abinda addu'ar mu kasan na sha faɗa muku yanzu mu dawo daga rakiyar jam'iyya mu dawo daga cewa saiwa ne yanzu dai mun yi ta zaɓuɓɓuka Allah na nuna muna kuskuren mu ko to ashe in masu hankali muke bai kamata mu yi ta repeating the same mistakes ba yanzu me ya kamata mu bar ma Allah shi da ya san gaibi ya san inda na kware yake mu komo mu duƙufa ga addu'a ya Allah muna roƙonka yau dai Najeriya ka san babban matsalar mu ita ce shugabanci ya Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari masu tsoronka masu tausayin talakawa bayanka addu'ar da ya kamata mu kama yake ni da ita ni kai Allah ka taimaka mana da shugabanni da sama har ƙasa masu tsoron Allah masu tausayin talakawa ni ita addu'a kuma ita nika kiran kuma zan kai Allah ka shiryar da mu amma da kahirci da luwaɗi kan Allah ka raba mu da su ba mu tare da kahirci ba mu tare da luwaɗi Allah ka jaye muna kahirci da luwaɗi da cikin ƙasar mu to Allah ya shiryar da mu ya ƙare subhanallahi <laughs> to kun gani don haka dai a takaice dai wannan yana cikin azkaru dubur salawati ko ya an ka sallama sallah da sallama ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai ka ce allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya dal jalali wal ikrami Allah ne ma'abuci girma kuma shi ne mai girmama Allah ka girmama muka da kaskanta mu imamu Muslim ya rawaito wannan hadisan Allah ya ƙara tsira da aminci ga Annabi abinda na faɗi daidai Allah ka bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abu Allah shi yafe mini ya shafe cikin zukatan kada ku manta da addu'a ya ku jama'a mu ta tsaye mu kufa ga addu'a baka san malla albani Allah ka tona musu asiri Allah ka ɗoro musu bala'o'i da fitintinu da tashin hankali wa'anda mun ka sani da wa'anda ba mu sani ba Allah kakka basu su zauna lafiya yadda sun ka sanya mu cikin bakin ciki na raba mu da mallamin mu kuma dan uwan mu jagoran Allah ka sanya musu bakin ciki wanda zai lizimta su har ranar kiyama ya Allah muna roƙonka su kuma da an ka kashe da mallan albani da iyalinsa muna roƙonka Allah ka karɓe su matsayin shahidai Allah ka karɓe su wurinka matsayin shahidai Allah duk abin da ka tanadar ma shahadawa Allah ka sada su da su Allah ka sa wannan mutuwa ta zamo ta shahada gare su iyalansa da ya bari da uwayensa da yan uwansa da almajirai da sauran mu abokanan arziki Allah ka ba mu hankuri Allah ka jibinci tarbiyyar iyalinsa Allah ka ishe su da isakka Allah ka wadatar da su daga wadatarka Allah da mu da su duka Allah ka ba mu haƙuri Allah ka sa wannan kada ya ƙara ma sunnar manzon Allah komi illa ɗaukaka abubuwan da ya bari na alkhairi Allah ka sa musu albarka mu kuma da annan raye Allah ka ƙarfafe mu mu ci gaba da inda ya tsaya amma dai in suna ganin kamar sun kashe sunna ko sun kama sunna gibi to wallahi ƙarya suke yi albani duk inda musulunci ya kai albani ya kai sha akwai albani ga albani nan albani ko ina duk albanai muke don haka guda kun ka kashe cikin miliyoyi kun raga saura ku zo ku kashe saura duk ga mu ne duk mu ne yan albani na fatar kun fahimta amma ku kwanda kari muna nan muna addu'a Allah ka bayyana mana ku duk wanda adda hannu ga kisan albani kada ya dauka ya sha wallahi bai sha baran da duk mu gano wallahi za mu dauke fansa shi wagga magana ce wanda ba ta tashi magana ce wanda ba ta tashi ran duk mu gano za mu dauke fansa shi tabbas haka yake saddadin mu gano za mu ɗauki fansa sannan ahli sunna lokaci yayi ku gano abin da ake nufi da ku me yasa ba a kashin kowa illa malaman sunna saboda ku kun kamar da kanku wasu iri kowane malami ya samu wani mai gida wani katon mushriki wani katon dan ɗariƙa, wani katon munahukin Allah wani katon azzalimi dan siyasa shi an mai gida ne ko ba sarakin gargajiya da yan siyasan nan da sarakunan gargajiya sauran munafukai wallahi iya kasu da ku dare haƙura kun ce abin da suke yi baya da kyau yaya za a yi suko su ga farin ku in suna son a zo a yi musu bambadanci sun sani ku ba ku iya bambadanci haka nan yadda malaman gargajiya kai ya za a yi a ga farin ku don haka ku yi watsi da su kuma alhamdulillah rayuwar albani ta karantar da mu darasi duk mai so don Allah ya yi kokari ya zo zare ya ga abubuwan da albani ya bari albani rayuwa ta ya sha faɗi ya ce da ɗaya rana bai ci kwandala wa ta albashi ba kwandala kwandala wa gada baban gida yayi kun san kwandala ko to bai taba cin kwandala da suna albai bai taba aikin gwamnati ba don haka waka ganin dole sai an bi gwamnati ake wadata yau wallahi taba tun malaman da annan bai da wasu ko su yan gwamnatin da kika samu wanda ya projects da albani yayi da kika samu projects da dan gwamnati hamshakin dan gwamnati shi eh, single individual yayi abin da albani yayi makarantun ne suna nan ya bari sannan har an sayi an fera me na shirin university yanzu haka filin yana nan ku zo ku iskan ma markazu salafiya tana can hawa uku ce upstairs ne hawa uku an azana hudu sannan ku zo ku iskan ma eh, albani science academy nan makaranta ta kuma ta biyu ita ma hawa uku ce ita ma an azana hudu bai tare da gwamnati bai da mai gida duk wani munafiki Allah ba mai gidan albani bane kafa kowa takawa yake yi amma Allah ya wadata shi ku da can kuna fadanci kuma kun koma kamar karuwa sai ga ballibi ya koma kamar karuwa jama'a ko karuwa eh, in mutum na bi karuwa yana son ta kwana inda yake ta kwana inda wani ya sun ta tsaya inda yake ta yi daraja amma yau ta kwana inda yi gobe ta kwana inda wancan ai ba ta daraja to haka yawa malaman ahli sunna sun hukuma da yawan su illa in kalilan kai son haka yi wancan ke mai gidanka ne wancan dan siyasa mai gidanka ne wancan dan kasuwa mai gidanka ne to gudan su duk ya gano kana hulɗa da kana hulɗa da wancan kishin juna za su kama kun bai ɗaukar ka da daraja shi yasa kaga iyakar su da ku dubu goma dubu ishirin dubu hamsin dubu ɗari shi ke na iyakar tsolo to dubu ɗari guda nawa za ka tara ka kai kuɗi eh don a kaga rayuwar albani ta ishe mu darasi albani ya tashi tsaye kama sana'o'i har Allah ya wadata shi babu wani bai taba cikin appointment ba ba irin mu ba ne sannan yau ga dan uwan albani nan bello yabo yau shekara ta nawa rabena da gwamnati ni ko duk wanda a cikin gwamnati ma ni ko gani ne da ido ba ni son yi ban son ganin su gaba ɗaya ban son ganin su kuma ga ni raye kuma ga iyali kuma duk duniyar gaba mai cewa shi ya ɗauke da iyalina na ɗauke da su da taimakon Allah shi yasa so gano ka mafi kafin sai a juro mai wanga bari a ta'i a bashi kuɗi ya yi bokanci bari a ta'i a bashi kuɗi kila ya dawo yanzu a yi tsafi da shi kuɗi yana bi da kuɗi sai in ta in ce muku na tuba kamar yadda wasu ka sun kai kamar yadda katuka ya yace ya tuba kun ka bashi kuɗi ni ma sai in ta in zan katuka da mu ne ka ba mu ne ka da ni da katuka to shi katuka ya bi kaga saboda bai tsaya ma Allah ba amma ku diba ga belle abu duk rigar da wani ka iya sawa wanda a cikin wani belle abu na iya sata dot in ni ce dot ina nuhin dot duk rigar da gwamnan sakkwato mai ci yanzu ka iya sawa wallahi tallahi ina iya sayanta da kuɗi na in sata dot duk rigar da wani bil adama ka sa wallahi ina iya sata to kudi ba ku gani Allah ya ishe ni ko bai ishe ni ba ashe wannan darasi ne ku kama kanku ya ku malamai shi yasa suka taimu wulakanci area boys sai ta zagin ku don da ganin malami gidan wani dan siyasa area boys ya san to kuɗin da za a ba area boys na za a raba biyu a ba malamin a ba su da sai suka shagun malamai su kama zagin ku ku samu wuri ku zanna Allah ya san da ku yadda Allah ya ba waɗannan da kowa fadan haka zai ba ku kuma ba ku da nasu duk wanda Allah ya ba addini jama'a kuma mi Allah ya rage mai kana tunanin Allah ya baka addini kuma ya wulakanta ka in ka ga mai addini cikin wulakanci bai rike addini na tsakani da Allah ba don haka muna nasiha ga malamai sai ka iskan mai yau dan caca gashi nan kowa ya san bai da sana'a illa caca amma sai ka iskan ma akwai wani malami wanda dan cacan na an mai gida ne malami bai yake da shi wanga kowa ya san mugun matsafi ne amma akwai malamai na sunna waɗanda annan biye da shi yaransa ne wannan kowa ya san ɗan luwaɗi ne shi ko musu bai yi fa ko ya musanta ya ce a ƙazafi na bai musu kowa ya san luwaɗi yake yi amma ka gama lamman sunna ga sunan suna hulɗa da shi yaransa ne Ba sarakin gargajiya ga shi nan kowa san ɗan iska ne ba saraki, wani ɗan iska ne tataccen ɗan iska amma sai ka iska ma malamai biye da shi mi za ku an sa shegin gora mi za ku an sa rai ita alkibar da aka ji ana zuwa raraka da ita ya yi raraka da ya ɗibo ya baka cikin kuɗin raraka kuɗin rarka nawa ne balle ka bata lokacin ku Ku zanna ku yi ta wa'azi shi yasa kaga wa'azi irin na bello wato oh, a bello ya bai da usulubi a ba usulubi abban da ba ni raraka abban zuwa gidan kowa shi yasa kaga da bakin malha har ya kai ga son ni kowa ina iya tabawa nauyin kowa bani da ba ni yadda kana aiko min yan kuɗi kawai sai in ci ka bari haka nan ban yadda na aiko min kuɗi ba domin inda duk sanda duk baki ya ci ido za su ji kunya to ban yadda ka sa min nauyi can da wuri kai ka bani kuɗin da nika ci don haka ka banni da wannan da ka iskan min tare da shi to su ko ganin suka kamar arhace wanga ya baka dubu ashirin, wanga ya baka dubu hamsin sai ya ga kamar sun ta abin za ka tara illa ɓanna sai Allah ya kyale ka da su don haka kullun cikin ka koma kamar kare in ta hamil alaihi yalhath au ta yalhath kullun cikin wahala haki baka gidan wanga ɗansu ya ba gidan wanga saraki ba gidan wanga ɗan kasuwa shi yasa dole in wa'azi ya zo dole a mai shan koko hadisi ba iya fassara shi yadda manzon Allah ka nufi dole a ɗan sanyaya hakan ga a wuce don karran mai gida ya ɓaci to mu in ka tafi tumbuce muke duk wanda rai ne ka ina su maran ka ya ɓaci maran ka ya ɓaci to mi za ka yi min ka bai ran dukkan ganin gidanka na zo neman taimako hakoran hakka mutu ba zan ta yi gidanka neman taimako bi iznillahi don haka muna kira ga malamai na sunna cewa ta yi tsaye samu sana'o'in da sun hakama sannan su dogara ga Allah sannan su sa wadatar zuci da yawan su ba talauci ba ne rashin wadatar zuci ne kawai ɗan siyasa ya sai mota eh, mai kyalli shi ma malamin addini dole sai ya sai mota mai kyalli shi yasa da hanya ta kware da wadda ba ta kware ba dole sai an bi don a sai irin mota can da ɗan siyasa me haɗa kan ɗan siyasa kai malami shi ɗan siyasa hanya ku ba guda ba ka dai abin da ya yi kana da ɗan siyasa makwabcinka ya gina wani gida ya mai adandani matsayinka na malami kai ma wai sai ka yi iri ne ruwanka da shi adandanin da yawa gida ne kamance kai ko su fatahul bari su sharhin nawawi na muslim su tafsiri ibn ka suna cikin gidanka shi ko bai da su su akillin gidanka kai ko ba waɗannan adandani da yayi fentuntukan nan da sauran abubuwa a kayan aladu da yasa ba kai littattafan nan da ka tara su akawa gidanka matsayinka na malami amma sai a watsar dole sai ya yi gida irin ɗansa ya saccan. don haka dole sai ya tambaɗe wa ɗansa ya sa ya tambaɗe shi yasa ga malamai nan da yawan su ma ana zargin su da lewaɗi sun shiga cikin kulob kuma sun su ba zargi ba ne, tabbas sun shiga nan garin wallahi akwai malamai da sun shiga an sa su saboda saboda bikin kwaɗai a kada malami a haye akwai malamai da sun shiga tabbas sun shiga malamai wasu su ma limamai ne sun shiga saboda kwaɗayi to don Allah kulob ɗin nan da kun ka shiga kun ka mu kanku kaskanci ku zo ku haɗe abin da kun ka yi wanda Bello ya ya kasa yi duk sakkwato a haɗe wani malami da ya wani abu da ya gagari Bello ya bu har yau ni ga na ko cin min ba su yi ba ma ga duniya balle ma su wace sun yi wani abu har yau duk tambaɗar da suka yi ga sunan kaskance don haka malamai ku ji tsoron Allah ku tsaya ku riƙa addini kun dai gani ana nan ana malamai ɗauke ɗaiɗai. ɗai don ku tsaya ku rungumi addini ko daraja kuna dawowa sannan ku kuma almajirai ku tashi tsaye ga kariyar malamanku ku tashi tsaye bai kamata ku kyale malamanku ana yi musu halibin tsuntsaye ba a mai da malamanku tsuntsaye yanzu duk waɗanga 'yan iskan sarakunan gargajiya ba na kashi duk waɗanga shagoyin 'yan siyasa ba na kashi duk mutanen banzar da a cikin najeriya ba na kashi illa malaman addini yau ko wani malami hannu ne ga gaba ya zai haɗu da ɗan bindiga daɗi ya halbe shi tunda malamai sun koma tsuntsaye tsuntsayen 'yan siyasa don haka muna roƙon allah shi kare mana malamanmu kuma allah shi sama malamanmu dogaro ga allah allah ya sa musu sanin ciyon kai su tsaya su dogara ga Allah su samu sana'o'in yi su tsaya su bauta ma Allah kuma su yi karatun ga tsakanin da Allah shi yasa kaga saboda rashin tsayawarsu yau ga sunan ga ana ana ta zuba ilimi a sawo malami ga NTA a sawo malami ga RTV a sawo shi ga Rima Radio a sawo shi Radio ka a sawo shi ga Sunna TV amma ga banza in sun yi wa'azi wadda kasan an yi iska ya bi ya wuce shi kenan, ba wani tasiri saboda Allah cikin zukatansu babu imani ya kamata ai ku ji ciwo ya ku malamai ga kanan shekara nawa kana wa'azi wa'azin ko ina bai tafi ba kamar ba ka yi ya kamata ka tsaya ka tambaya yaya an kai wa'azin su mallan albani su mallan ja'far su abubakar gumi su wane su wane ka tasiri amma nau bai tasiri duk ba guda ba guda ne muke faɗi ba duk ba qur'ani guda ne muka karatu ba hadisai guda duk littafin hadisai guda ne muka to ya an kai nasu ya tasiri nau bai tasiri ashe kenan ya nuna akwai matsala gare ka ba ga shi qur'ani nan da ka karantawa ba kai adda matsala ka gano inda matsala take tsaya gyara abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini shafe cikin zukatan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika